alazai kimanin dubu uku ne daga Ghana suka gudanar da hajjin bana kuma kamar yadda hukumar ta ce mutane biyu sun rasu kuma mace ɗaya ta haihu a ƙasa mai tsarki. Mataimakiyar babban jami'in sadarwar hukumar hajji ta Ghana Hajiya Maryam Sise ta shaida wa muryar Amurka cewa an kammala duk shirye-shiryen da ya kamata kuma tawagar farko da suka tashi daga filin tashi da saukar jiragen sama na Tamale su ne za su fara zuwa sannan ranar 23 ga wata tawagar Accra za su fara dawowa gida. Alhamdulillah zan ce in Allah ya yadda eh, mahajjata daga ƙasar ghana ranar 20 ga wannan wata za su bar ƙasa mai tsarki zuwa ƙasar ghana yanzu haka da nake maka magana ana nan ana awon kayayyakin alhazai a jirage guda hudu muka yi daga arewacin ƙasar nan wato a jihar tamale kenan shi yasa su za su fara tashi zuwa ƙasar ghana insha allahu 23 kuma mu fara kwasan alhazan birnin Accra su kuma mu kammala a 25 wato 25 kenan. Yana daga cikin dokar kasar Saudi Arabia cewa duk alhazai su isa filin jirgin sama awanni takwas kafin su tashi. Hajiya Maryam ta bayyana cewa hukumar za ta tabbatar da cewa kowa ya samu abinci yayin da suke jiran tashin su zuwa gida. Shi yasa bisa wannan tsari namu yana daukan kusan awa biyu ko awa ɗaya da rabi eh, tahiyar Makka zuwa Jidda. Shi yasa mu mun kwashe alhazanmu kusan awa tara kafin lokacin da jirgi zai tashi to idan aka kai su airport a cikin wannan lokaci da suke jiran jirgi za a yi kawo musu abinci daga catering services da muka haya su ba su abinci ya kasance kowa ya ci abinci ya ƙoshi sa'annan su hawo jirgi kuma isha ma allahu duk alhaji zai sauka da wato jakarsa a Ghana. Shin kowane shiri hukumar ta yi waɗanda suka biya kuɗaɗen su kuma ba su samu tafiya ba? Programs da aka bari a baya dalilan dai wasu na nan ya fito ne ga takardunsu wani na nan ya samu sama da shekaru 65 bayan hakan kuma wasu kuma na nan matsala ta na'ura inda aka ɗora fasfot ɗinsu na'ura ba ta ɗauka ba. To amma yanzu matsayin board shine idan aka dawo gida nan da kusan kwanaki biyar eh, mahajjata duka sun dawo gida duk wanda bai samu tafiya ba da aka bar shi a gida a shirye board take ta mayar masa kuɗinsa. wasu alazan sun bayyana muryar amurka ra'ayinsu akan yadda haddin bana ta kasance da su sunana alhaji adam abdulrahman ne farkon zuwa na ce ga da muka zo ba wani matsala wallahi motoci ne abinci ne komai alhamdulillahi wallahi hajin bana mun gode ma Allah sunana Hikimatu Usman oh alhamdulillah this year na ya je successfully abinci kuma oh abinci ya bugu nan ga abinci ya bugu kuma akwai wani kuna su abinci ya zama ka fi wanda aka dafa kai ka take abinci ba yana yin wani bi ma wannan sauran mambo a rasa yadda da yi da shi ba alhamdulillah mun gode ma Allah idan ba a manta ba alhazan gana na bana sun tashi zuwa kasar Saudi Arabia ranar 20 ga watan Yunin 2022 haka na nufi cewa sun yi wata ɗaya tif-tif a ƙasa mai tsarki Idris Abdullahi Bako sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.